jigilar maniyyatan jihar kabi daga gida najeriya zuwa ƙasa mai tsarki ya kankama inda rukuni na ɗaya da na biyu suka riga suka isa garin madina kuma na ukun na kan layi ana tantance su amma abin lura shine yadda harkokin jigilar take tafiya cikin tsanaki saboda gagarumin da jami'an hukumar jin daɗin alhazai suka aiwatar wanda ya taimaka ainihin wurin sauƙaƙa jigilar ta alhazai kamar yadda wata hajiya ta bayyana a lokacin da ake tantance su a sansanin alazai na garin birnin kabi wato hajiya maryam ato ta ce sun gamsu da shirin da aka yi amma kuma sai ta yi kira ga gwamnati da ta inganta bisa ga yadda ake aiwatar da shirin yanzu tsara aikata na kuma muna kira ga pwa da kara himma kamar ta fannin yadda za a gudanar da harkar mata amma alhamdulillah komai na tafiya daidai bisa tsari yadda muka ta fannin wadda tsaro a sansanin na alhazai kuwa kamar yadda shugaban kwamitin 'yan kungiyar vigilante ya bayyana an yi kyakkyawan shiri domin tabbatar da rashin tsaro ga maniyyata da kayayyakin nasu. Dai da ka gani in ka duba ko ce kwana a garin nan kana ganin mutanenmu kuma wannan ba sabon abin na ba gare mu shi shi kowace shekara muna kawo mutanen kuma na amfani da su. amma shi ko sakataren kwamitin watsa labarai na hajjin bana na jihar kabi wato malam musa abdullahi dan masanin jega ya ce kamata ya yi duk alhaji ko hajiya su yi takatsantsan da guzurin nasu don kauce ma shiga matsaloli a can ƙasa mirki. saboda ka in allah ya an shiga madina lahiya a yi kabba kabba da ta san ma da kashi don ko aiki ba ba muna kira ga manyatanmu na can da nan su kula da guzuri babban matsala ba ka da uwa ba ka da uba a wuri amma ka ishe wai kawa guzuri hawan kawara arzikin da mun yi mai girma gwamnan jihar kabi tun yana sanata har bisa ga yanzu bai ba aiko abinci ana ba da ga waɗanda ta a nan sassana na dai ba a yanzu haka ana nan ana tantance rukunin maniyyata na uku waɗanda suka kai kimanin su 500 daga ƙananan hukumomi uku ƙarshen rahoton kenan hamza galadi mazuru labaran liberty daga birnin kebbi